asiya mai ya kai ki shiga wuya zuciya ba kashi a gare Allah wato irin yadda kake girmama ni ina jin daɗi ba kaɗan ba ka dai na gaya maka babban abu Nura babban abu ne wannan wannan ma babban abu ne ai duk mutumin da yake mutunta ka to ba ka da kamashi ka gane to duk da ko da an ce dai dama kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi to ka yi gadon abin arziki Allah ya maka albarka duk mutanen gida lafiya kowa lafiya kai amma na ji daɗin hakan fa na gode maka ka ji nura dini Allah ya maka albarka nura Allah ya maka albarka na gode ka ce ina gaishe su do Allah na gode maka nura kaji Allah ya albarka ikon Allah ba wai na kai magaryan tukewa ba ne shi ni saƙon da na baki ki gaya ma khalifa kin faɗa masa kuwa domin ni na ga shiru eh baba na faɗa mishi to da na faɗa mishi bai bani wata amsa ba ne ba shi sa ya dai ce min in yi haƙuri zai sanar da magabatan shi to kuma bai faɗa min wani abu ba shi sa ban faɗa maka ba a lokacin da na gaya makin kika faɗa masa eh to abin da nake so da ke yanzu ki sake gaya masa ki ce na ce ki ne masa tuni su nake jira in eh, kin gani yawa so a ce kin fara rayuwar mutum ta tura in kin ji ya kiyo gyara ni ba ni so a ce gidana, daina ba asiya Eh, eh, na wuni. Lafiya ba. To. Shin wai kai? <clears throat> Ah, Asiya na turo ta wajenka. Ba ta maka bayani ba ne? Ah. Na ji shiru ne. A ta mun bayani, ni ma na ba ta sako ta dawo da shi gida. Me ka ce da ita? dan ni eh. ba ta gayan komai ba. Ah, dama na gaya mata cewar mu yi magana da mahaifiyata? kuma ta ce da Allah a dan baku hakuri ku dan ƙara dan lokaci kaɗan saboda akwai dan wasu abubuwan da ake jira ba su kammala haɗuwa ba insha Allah. To yanzu kai Khalifa saboda Allah ni abin da nake so in sanar da kai ɗaya ne ba hana ka auren Asiya zan yi ba don ka san wannan magana. To amma ba magana wai kai da ita yawan zuwa nan ya isa haka ba shine magana ba. kullum kai ta zuwa zance kai ta zuwa zance to sai ya zama zancen banza sai ka gaya wa magabatanka su zo mu zauna a yi zance gemu da gemu to shine magana za ta inganta kana ji na da kyau wannan yawan zuwan naka to zai zama kaman wasa ne in ban ga magabatanka ba wannan shine sako kana ji na da kyau mm. idan ba za ka turo manya akan maganar yarinyar nan karan kara ganin ka kofar gidana ai ka ji magana ko insha Allah yawa to wannan shine zance yawa ye eh, kan magana ta zama kamar ta yara kana ji ba to yawa to abin da ya kamata kenan yawa dini wato za ka gana kira ka kira kuma irin na gaugawa ba wani abu ba ne ba wato alheri ne abin da ya sanya na kira ka nura <clears throat> wato na tsaya na yi wani nazari ne na yi tunani kwarai da gaske a kanka domin in faɗa maka wannan magana lokacin ka san wannan magana ya yi duba da irin yadda na samu na ga cewa kana da natsuwa kuma duk abin da kake yi a cikin natsuwa kake yin sa to shine hankali na ya kwanta da kai ina so ka nemi yar waje na da aure ni kuma zan baka abin da ya sanya nake kwaɗayin haɗa zuri'a da kai malam nura kamar yadda na faɗa ne hankalinka da na yaba da shi da kuma irin natsuwarka kuma kowa addini ya zo cewa iyaye su suke zaɓa wa 'yarsu miji na gari idan ya dace to sun sani don an ce ta yaro kyau take ba ta ƙarko to wannan shi ne dalilin da ya sanya na kira ka amma karka ji wani abu ina so kai aiki da natsuwa tare da hankali ka fahimci inda magana ta ta dosa ka ji yadda magana take na gode kuma insha Allah zan bi umarni da ka sani in yi in Allah yadda zan je in same ta za mu tattauna da ita in Allah yadda to alhamdulillah to ba komai to yanzu abin da za ka yi sai ka je ka same ta ku gaisa domin ku fahimci juna ka dai sanni ba wasa ake a gidana ko wani a'a ba wasa ni ne magana ta zauna yawwa to wannan shi ne magana saboda haka asiya kin ga ina so ki yi haƙuri da wannan zaɓi da na maki ba fadan wai nuna isa bace ni a wurina na yanke wannan hukunci na karan tsaye ba haka ba ne ni na san abin da na hango a game da yaron nan nura yana da natsuwa tarbiyyar da yake da ita ita ce na gani shi ya sanya kika gana yanke wannan hukunci ban san abin da zaki ce ba ni iyaka ta da ke in ce ki yi haƙuri ki karɓi wannan zaɓi da na don ko ba komai ni na san cewa in allah ya karanta wannan abu tsakaninki da nura to nura na tabbata zai kiyaye mutuncinki iya iyawarsa mu kuma zai ci gaba da ganinmu da mutunci to wannan abu shine dalilin da ya sanya kika gani na yi wannan hukunci shi kenan baba na amince da zaɓin naka to shi kenan abin da za a yi ta shi ke tafi kira min mamanki ce ta zo ya dai halifa mama albushirinki a goro ce ta fito. Kololeto? Kai mama ba ba. To. Call up later. To wannan kuma ai ku kuka sani ba dan ku turawa. Ki san me mama? Eh. Wannan takaddar eh. ita ke tabbatar da cewa zan je in yi bautar kasa. Kai. Wallahi mama. Allah ina suka tura ka? Jihar Lagos. Iko. Iko ikon Allah. Ikon Allah. Kasa ruwa sama kwano tsakiyar sarauta Allah. Cunkus ɗakin tsumma. Wakarin ki sai an dawo? Ɗakin tsumma. Wato can za ka tafi iko. Can zan tafi wallahi mama. Ikon Allah. Wallahi. To Allah ya taimaka. Amina ayin baba. Gani? Duk da dai ba san komai ba ai dai na dai zanta ko? <laughs> Wato anan aikin A Anan bauta ƙasar take. a wannan takardar ƙwarai mako an yanzu in na je ba wannan eh. to wallahi ba a san ma da ni ba hai Allah ha to adana ta da kyau wallahi Allah kuma ya bada sa'a amin ayi ma ka san Lagos ba ina arewa ba ne? ai dama amfanin bautar ƙasa shine a je a saba da irin mutane daban-daban na ƙasa to a hankali abu a hankali insha Allah insha Allah Allah ya tsare mana ku amin kare ku Allah ya bada sa'a abin da nake gaya miki shine in ga lamari na iyaye dole sai muna yin haƙuri abubuwa ne wanda ya dai kai ya muka yi da kai eh na ce da kai ya muka yi da kai ba ba wani abu na zo yi ba nan na ce da kai kan sake ganin ka kofar gidan nan ba in dai baka turo manya ba haka ne to me kawo ka dama na zo iban ban kwana ne da isa zan tafi bautar ƙasa Legas shine zuwan sanar da ita ban kai ga faɗar hakan ba sai sai Allah ya ƙara suwar ka yaushe zaka tafi gobe insha Allah gobe ko eh to alhamdulillah kai nayi murna fa Allah ya raba yadi da barawo to abin da zan ce da kai ka kama hanya kawai ka wuce kuma karin sake ganin ka nan wurin abin da nake nema kenan dan abin naka naga ya zama wasa sannan kuma shawarar da zan baka kafin ka dawo din sai kai tunanin kofar gidan da zaka rika zuwa amma ba nan ba bace min da gani ba na son ganin ka kuma a nan ka zama ma ka daina wage ka zama ku a dan jaba wanda yana fadawa ruwa ce mungo eh ka zama ku a dan jaba ni ka gaya mun kasar yarbawa Allah ne ya kama ka wallahi oh, oh. Assalamu alaikum. Alaikum Wa nake gani ne ne? Khalifa ne, bakarin ma. Kai tsaya. Shin ne me sunanka liman kace ko ladan ko? A'a, Halifa. Halifa. Eh, Halifa ko? Eh, tabbazawa. Bakarin ma. Ina gajiya? Lafiya fa. Masha Allah. to wanke hannu ah, Allah sarki ya bautar kasa haka gama eh na kammala insha Allah a can Lagos din eh a Lagos ikon Allah eh dama na kammala ne nace bari in zo in sanarwa Asiya da cewar na kammala bautar kasa na kuma sannan na samu wani aiki a babban kamfani Asiyan ce ko eh to wato ka samu aiki eh Allah sarki wato na turawa ne kenan babban kamfani ne yana da rasa ma america da germany da france da china to ai wani abu guda halifa baya ba ta kaɗan ai kana kana barin garin nan aka ɗaura mata aure tana ɗakinta asiyar? E, a asiya ai tana ɗakinta ai wallahi ta yi aure aure tana ɗakinta yanzu tana ɗakin mijinta ka san shi aure dama wani bai auren matar wani hakko <clears throat> kuma wani bai haihuwan ɗan wani wallahi in kaga abu ya zo haka da kuma sai dai abin dai Allah dai ubangiji ya taimaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ai kaji abin yanda yake to kaji turka shi kwarai kuwa lalle akwai lauje cikin nadi asiya mai ya kai ki shiga wuya zuciya ba kashi a gare ta ba Asiya? Dama rai sun gare? Wallahi kuwa Khalifa. aina biyu gidan ku sai zai bai gaya musu yawon kin aure kasawa ta sa na aure ni ba kai ba gashi har mun samu rabon wannan goya da da ke wani magana ba. to ai haka ne khalifa kinga nan ba wurin da ya kamata a mana magana ba ni a cikin kuma ne ke cikin samu wurin da ya kamata a cikin gashi nan na kira ki Zai kira ki sai. Okay. Tam. Sai mun yi magana. A ko ina Ina kika ba goyon ke? Na ba baban shi shi ma ya dan dana yi. Sani ya yanka ya bai ce maka a aure. Ai Asiya. Na ji bacin da ban taba jin irinsa ba a duniya. Ta aure ka haifi ba ta aure ba. Ban yi aure ba. Ai tun bayan da na raba da ke har yanzu ban samu macin da nake so ta kwanta min a rai kamar gida. tsarin yin aure a wani yanayi ni ma haka khalifa daji ta ta fara koyon yadda zan sai mijina amma tun da na ganka sai ta ta fara dawowa ɗanya a cikin zuciyata yanzu iya zamu da jira muke nan ya ku sami khalifa haƙuri kawai za mu yi tun da ƙaddara ta riga fata Duk ci gaba da addu'a kai Allah ya zaɓa mana abin da ya sa Asiya kin so ki bani mamaki Asiya kin yo kama da yar kirki, Asiya da kin kula da auren ki Asiya ai rayuwar ki sai. Asiya. Na'am kabi Wallahi idan ban aure ki ba mutuwa zan yi. Mutuwa ka kace Khalifa. Kwarai kuwa. Ina Asiya ganta, ina take ne in ganta. a ba ta shawara in ka santa Asiya da kin kula da auren aurenki a Asiya ai rayuwar ki sai kin duba Asiya za na so a ce kin gara Asiya auren ga an riga an daura Na ji daɗi ƙwarai da gaske har kin sa hankali na kwanta za mu ci gaba da kasancewa tare mu zauna to wallahi hakan ce ta kasance tun daga wannan ranar duk lokacin da muke wani sha'aninmu sai mu haɗu a wuta to ranar ma mun yi da ita za mu haɗa hoton na je jarata bata zo ba shi ne sai na aje mata takarda cewar zan je in dawo bayan na dawo ne ya laɓe sai sai na zo kawai tare da gawata na tsorata sosai na har sai yadda zan yi shi ne na gudu kawai na gudu na bar gawar amma wallahi tallahi ba ni na kashe ta ba na shiga ban ɗauka ba ba ta fidda ɓarawo gawar hasiya tana nan tare da mu za mu ci gaba da bincike a kanta domin mu san musabbabin dalilin kisanta za ka zauna tare da mu a cikin sa har lokacin da za mu gama bincike yalla bai iya ka je ka sashi a cikin sel Ma ka gaya mata ba ni na kashe ka gaya masa ba ni na kashe ta bu wallahi ba matsala bincike zai fitar da kowa ne ne mai. da kun bani shi a hannuna, ni da ni zan tsaki mataki. Matata fa yake nema yalaɓai. Haba, Nura, ni fa 'yata ce, 'yata ce fa ni. wanda ce mutunci ya wuce wannan ni kuma jami'in bincike za ku iya tafiya za mu neme ku a duk lokacin da hakan ya taso fata na ne ku dinga barin wayar ku a kunne. ina za ka ruwa. Salamu alaikum. Afnan? Afnan? Me yake faruwa da ke haka lafiya? Ba komai hajiya. A'a. Ba ki fara haka ba, don haka kakki yanzu. ga min gaskiya me yake faruwa? Hajiya da yi wajen kwana biyar kenan. Jibril bai kira wayata ba. Kuma na ke kira shi wayar shi aka shi. ban san me yake faruwa ba ban san mene wa jibril ba hajiya yayi watsi da ni a ɗan kankanin lokaci a'a kar ki saurin yanke hukunci akan abin da baki sani ba sha'anin rayuwa jiki da jini watakila wani abu ne ya sa mai karfi bai miki waya ba haka ne hajiya ni duk tunani na bai gano hakan ba to yana da kyau daga yanzu duk lokacin da za ki zato akan mutum to ki zaton alkhairi ba sharu ba kin ji ko don haka kwantar da hankalinki sha Allah jibril yana zuwa gare ki Allah ya sa hajiya insha Allah ma ai kaman ya zo ya gama kwantar da hankalinki Asiya kin so ki bani mamaki a asiya kin yo kama da yar kirki a asiya da kin kula da aurenki a asiya ai rayuwar ki sai kin duba da so a cikin gyara dauran ga an riga an ɗaura. ni zana so a cikin fara da rayuwar mutum ta tura in kin ji ya kiyo gyara ni ba ni so a ce biki na ba asiya wallahi ƙawata sallah nake gaggawa ne na manta bayan sallah ba na fito daga gida kuma in sha miki har yanzu ba ki sallah ba ina gaga ne wa fito to kin ga in kin gama ki same ni a kicin kai ƙawata sai ka ce customer care bari kowa ina ga mishi tana sallah je gidan su afnan ne zan yi sallah ok to shikenan mm, zuciya wayo Allah na uku kuma alhaji allen da ya kamar yadda ka sani iya binciken da muka yi bai nuna mana cewa yarinyar nan akwai wani abu wanda ta shaƙa ko ta sha ko ta ci wanda yake na dafi ne ba babu ɗaya a ciki bayan nan mun iya bincikenmu don mu ga irin yaya zuciyarta ko akwai wani abu da ta gani ko ta ji wanda ya yi a takin ɗinta ya sa ta bugu shi ma babu so abin da yake nuna mana anan shine wannan yarinyar ta yi rasuwa ne natural death daga Allah ta rasu lokacinta ne kawai saboda hatta ga zuciyarta sai na muka duba don mu tabbatar da cewa ko akwai wata matsala ta samu wani abu na razani da ya sa ya bugu shi ma babu a takaice dai idan na fahimce ka autopsy test din nan ya nuna cewar natural death ne to alhamdulillah masha Allah na ji daɗin wannan bincike da kai saboda har ya kai mu zuwa ƙarshen wannan kesin eh kai thank you very much doctor i will count on you always you're welcome na gode na gode To, a bisa bincike da ƙwararrun likita suka yi a kan gawar har hasiya. Sun tabbatar ba jami'an tsaro cewar ba kashe ta akai ba. Mutuwa ta yi na lokaci ma'ana natural death. Don haka, za mu ba ku gawar margayiya ku tafi da ita domin a yi mata sallah. sannan shi kuma khalifa zai zauna tare da mu za mu ci gaba da tsare shi saboda muna tuhumarsa akan wasu laifuffukan musamman laifin hayyakewa matar aure Allah kiyaye gaba baba baran juyo gare ka da babban murya ni nasiha nake so na yi maka wato idan aka bi ta ɓarawo to abi ta mabi sa'u muna samun kesis irin wannan to amma abin da yake faruwa shi ne auren dole da ake tursasawa mata yara na cewa sai sun bi ra'ayin iyaye duk shi ke faɗar da su cikin wannan matsalar ka sani duk inda mace aka bata wani da bata so na dole to komai zai iya faruwa musamman irin wannan hali da muka tsinci kanmu a ciki ina fatan za a kiyaye shawara ce na gode ranka daɗe na gode Allah sa a gama da duniya lafiya kaji amin eh Allah ya fishe ka wannan aiki lafiya amin Afnan ba na so kike yawan sa kanki a damuwa da ni na tabbatar cewa abin da hindatu da jibril suka miki zai daɗi yana kona miki zuciya to amma idan kika yi hakuri, kika fowala wa Allah zan ba da ɗan lokaci ba komai zai wuce kullum ne sallah ina yin addu'a hakan hajiya na san kuma Allah ya yarda Allah zai karɓi addu'ata insha Allah kuwa Allah zai karɓi ki domin ubangiji yana gaggawa amsa addu'ar wanda aka zalunta ina miki albarka kiri menene hakan nan ne na ganka ka zauna ka ɓace rai hakan nan ranka a ɓace ba daɗi me yake faruwa ne umma a wurin aiki ne aka kore ni an kore ka gun aiki mm. wai akan me suka kore ka gun aiki kuma wai su na yi kwana nawa ban zo wurin aiki ba kuma tsari na kamfani eh. su za su kore ni wata tsaya wata yawwa ai na san za a zo gurin kuma wannan kaɗan ka gani ba alifa kaɗan ka gani daga cikin wannan aikin saboda duk lahirin abubuwan da ake faɗa ka bar shi ka bar shi ka ka bari ka gani saba wa Allah kai gaya min yadda kake sabon ubangiji Allah zai kyale ka kai waye da Allah zai kyale ka ai kaɗan ne ma wannan ɗan kaɗan ne tukunna ka fara gani a cikin lamarin da kake idan baka tuba ba ka tuba ka daina abin da kake yi Shi ne zaka samu zaka samu natsuwa ka samu kwanciyar hankali amma ba haka ba ba wani abin da zaka zaka ci gaba da yi ka dinga ganin irin wannan bacin ran kenan ko to ya kake so ai sai dai kawai ni yanzu ba abin da zan ce da kai sai dai kawai maka addu'an Allah ya zaba maka mafi alkhairi ne kawai dama shi ne ai Abinan kin baki a falo. Baki kuma waye? Dan uwanki ne, amma zai fi kyau ki je ki gaishe da kanki. ne bakon da hajiya ta ce na yi? Ni ne mana. Ko ba ke bukatar da ne? Rufa mu asiri ya yi nura. To, ya gida ya kuwa da kuwa. Hmm, to, lafiya laudai za a ce. Ko? Abnan, mun yi magana da hajiya ta dan bani labarin ki. To, amma kuma ina so mu ɗan yi wata magana idan babu damani da ke. Me kake zo mu tattauna tsakanin na da Eto, eh ba wani abu ne ba dama. Ina so idan babu damuwa. Ina son ki kuma zan aure ki. Ina so ki zama matata. Na jima ina roƙon Allah ya zaba min miji na gari a rayuwata. Ya nura kai dan uwana ne. Na san dan Allah kake so na ba da wani abu. Dan haka na amince da soyayya. Alhamdulillah. Na ji daɗi sosai kuma na gode. Dan musamman ta yadda zan yi miki godiya ba gaskiya na gode kwarai da gaske

kin yi shiru kina ta ki kin ki magana me ke faruwa ne asiya dama baba ne ba ni sako na faɗa maka cewa ya turo baba ya ce na faɗa maka ba zai iya baka aure na ba saboda wani dalili wai yana da wani buri a kaina gashi ne ma bai ce min komai ba ya isa ya isa asiya me yasa mahaifinki zai gaya mun haka asiya me ne masa me yasa mahaifinki zai ce ba zai baki aure ne ya asiya asiya kin san irin son da nake miki dan Allah Asiya, don girman Allah ka da ni Asiya.